Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi tankaɗe da rairaya game da sunayen mutanen da zai zaɓi babban alƙalin kotun kolin Amurka daga cikinsu, inda yanzu mutane biyar suka rage kuma biyu daga cikinsu mata ne. Ya ce ranar tara ga watan gobe zai bayyana wanda ya zaɓen. Shugaba Trump zai gabatar da sunan mutumin da zai gaji babban alƙalin kotun kolin Amurka Anthony Kennedy wanda ke shirin yin ritaya. shugaba trump ya gaya ma manema labarai a cikin jirgin saman fadar shugaban kasa na air force one jiya juma'a cewa mai yiwuwa ma a ya fara tambayoyin tantance mutane biyar din a wannan ƙarshen makon a bitminster New Jersey, inda zai ɗan huta da iyalinsa a gandun wasan ƙwallon golf ɗinsa. Trump ya ce daga cikin tambayoyin da zai yi ma mutane biyar ɗin babu batun sanin matsayinsu kan damar zubar da ciki wanda tuni kotun kolin kasar ta yanke hukunci a kai wasu mayaka dauke da bindigogi da kayan fashe-fashe sun kai hari kan wata hedkwatar rundunar sojin kasashen wani yanki na afirka wadda ke kasar mali suka halaka sojoji biyu da kuma wani farar hula maharan sun tayar da bama-baman da suka jibga cikin wata mota inda suka lalata mashigar hedkwatar sojin kungiyar kasashe biyar ko g5 na yankin sahel sannan suka shiga ciki suka yi ta buɗe wuta rundunar ta g5 sahel sojojin mayaƙa ne kuku gamayya ne na kasashen afirka da ke yankin sahel wadda aka kafa bara saboda ta yaƙi masu da'awar jihadi rundunar ta kunshi sojoji dubu biyar daga kasashen burkina faso da chadi da mali da mauritaniya da kuma jamhuriyar nijar ciyaman ɗin ƙungiyar shugaba muhammad isuhu na jamhuriyar nijar ya tabbatar da adadin mace-macen jami'ai a mali sun ce su ma maharan sun yi asarar mutane biyu a musayar wutar da aka yi to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Ƙungiyoyi masu goyon bayan ƙaurar jama'a daga ƙasa zuwa ƙasa na shirin gudanar da jerin zanga-zanga a faɗin Amurka a yau dinnan Asabar don su nuna ɓacin ransu kan manufofin shugaba Donald Trump na babu sani ba sabo game da baƙin haure. Haɗakar ƙungiyar masu ra'ayin gabadai-gabadai ciki har da ƙungiyoyin da suka shirya zanga-zangar mata shekaru biyu da suka gabata. na shirin tsara yadda wasu mutane sama da 600 za su tattar dubban mutane su zanga-zanga a faɗin ƙasar ana kan shirya zanga-zangar ce a manyan biranen da suka hada da washington dc da los angeles da new york da kuma sauran ƙananan garuruwa a faɗin ƙasar zanga-zangar ta yau asabar wacce aka yi wa taken a dunkule iyalai suke na samun kudaden gudanarwarta da kuma goyon baya ne daga kungiyoyi da dama ciki har da kungiyar american civil liberty da moveon.org shugaban amurka donald trump ya karyata raɗe raɗin cewa akwai wani shiri na gaggauta janye amurka daga kungiyar cinikayyar duniya wto lallai kam kungiyar wto ta mana rashin adalci abinda trump ya faɗa ke nan ma manema labarai a cikin jirgin sama na air force one a kan hanyarsa ta zuwa new jersey daga maryland to amma da aka tambaye shi ko yana shirin janye amurka daga kungiyar ɗaya tilo da ke sa ido kan tsare-tsare da kuma ƙa'idojin cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa sai trump ya ce ba dai yanzu ba to amma ya zama wajibi su mana adalci wata arangamar da aka yi tsakanin falisinawa da sojojin isra'ila a kan iyakar da ke kudancin zirin gaza ta kazance zuwa jiya juma'a inda har sojojin isra'ila suka kashe falisinawa biyu a cewar ministan lafiyar yankin na falisinu da kuma jami'an asibiti mai magana da yawon ma'aikatar ta lafiya a gaza ashraf al-qudra ya ce an harbi wani yaro ɗan shekaru sha uku a ka daura da garin han yunus da kuma wani ɗan shekaru 24 daura da garin rafa an kuma raunata mutane sama da 130 a wannan fafatawar ta je jama'a a cewar ma'aikatar rundunar sojin isra'ila ta ce dubban falisdinawa ne suka shiga abin da ta kira mummunar zanga-zanga jiya jama'a inda suka aikata abin da ta kira na nau'ukan ta'addanci. Labaran duniya kenan kuka saurara. To dala, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin ƙaramin sani kukumi ne. Zamar ku tausaya wa matanku 'yan uwana. Shi na safari. Domin kauce dukkanin shari. Dan waken nan ya zama alkhairi. Duka ‘yan uwa musamman ma ‘yan uwana. Ku tausaya wa matanku ‘yan Ya Allahu ƙara tsiranka. ‘Yan uwana. Manzan da ɗaha mai maka. ‘Yan uwana. jikokin rasulu su duka. uwana. Sannan kama na da sharafaddin Ubangida na. ku tausaya To madalla kafin mu nisa ga Nasir Yakubu birnin Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan. Maryam Bugaje sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan alfanun da ke tattare da zuwa mata masu juna biyu asibiti domin awon ciki. Rahotonmu na biyu zai yi magana a kan cutar yoyon fitsari abin da ke kawo shi da kuma yadda wasu masu cutar suka sami lafiya a jihar Bauchi bayan an yi masu aiki. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi mana magana ne a kan hanyoyin kaucewa kamuwa daga cutar sankarau wanda wani ƙwararren likita ya bayyana cewa ana iya kaucewa kamuwa daga cutan kacokan. Shi ma rahotonmu na hudu zai batu ne kan ƙoƙarin da jami'an kiwon lafiya ke yi a jihar maradin jamhuriyar Nijar wajen faɗakar da al'ummar illar cutar tarin fuka da kuma yin rigakafi. Rahotonmu na biyar wanda kuma shine rahoto na ƙarshe a cikin shirin a yau. zai yi magana ne akan yadda cutar kwalara ta hallaka mutane goma a jihar Nejan Najeriya da kuma matakan da hukumomi suka ɗauka domin shawo kan cutar. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Madalla a gaida Nasiru Yakubu birnin Yaro. zan yi ne ga matanmu. ce da su iyayenmu. Don haƙƙin suna a hannunmu. Yan haka sai mu ba su haƙƙinsu ‘yan uwana. matanku ‘yan uwana. shi aure yana da tsari shi. uwana. Ba haka nan ba za ka nemo shi. ‘Yan uwana. Sai ka tabbatar da ka san shi. ‘Yan uwana. Allah haka yayi zancen shiga ‘yan uwana. Rabbi ku tausaya wa faɗa a ƙura'ani ya ce aure masu imani sai dai ba a yi shi ba moni sannan dole sai da adalci yan uwana rabbi ku tausaya wa matan ku yan uwana tun ranar ɗaura aurenka yan uwana za ka ji an faɗa da kunnanka ɗawainiya na matarka. Daga ran nan dole ka ɗauka ɗan uwana. ziyartar asibiti ga mata masu juna biyu domin yin awo har zuwa lokacin haihuwa na ɗaya daga cikin abin da masana harkar kiwon lafiya suka tabbatar da cewa na kawo ragewar mace-macen mata yayin lenin ciki da kuma haihuwa. Baya waɗannan akwai wasu fa'idoji da ke tattare da yin awo ga mace mai juna biyu. Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Wani bincike da hukumar ƙidaya ta ƙasar ta yi tare da tallafin hukumar raya ƙasashe ta USAID gami da ta kula da lafiyar al'ummar ƙasar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya duba yawan mata masu juna biyun da ke samun kyakkyawar kulawa daga ƙwararrun ma'aikatan lafiya a Najeriya. To ko yaya abin yake a jihar Jigawa? To a gaskiya kan yanzu an samu ci gaba ba kaɗan saboda a da ɗin kinga ba su san muhimmancin awo ba to amma yanzu da yake kinga ana bin su zuwa ƙauyuka ana fahimtar da su to za ki ga mace ma za ta zo da kanta kuma a wajen awon nan dama za a gaya musu idan sun samu matsala haka idan ko da ba a ji motsi ba ne ba sai an zauna kafin ma zuwa wannan lokacin ba duk ɗan matsala kaɗan aka samu kawai sai a hanzarta a taho asibiti to a nan ne za a iya tantancewa a yi maganin abin da wuri to shi yasa a gaskiya yanzu an samu ci gaba sai fiye da da yaya kuma maganar zuwa asibiti haihuwa bayan awa eh to gaskiya shi ma da din sai ki ga su ce wai ai da zuwa asibiti yawan kwanciya nan da ake yi idan za a haihu kin san su a gida idan za a haihu a tsugunne suke haihuwa mm-hmm. to sai kuma ki ga mu a asibiti wacce za ta kwanta ne ba sai ta wannan tsugun nau'in nan ba to amma da yake suna zuwa awon yanzu an samu ci gaba ana gaggaya musu irin amfanin wannan kwanciyar nan da ake lokacin haihuwa to shi sa ai ba a san matsalolin da ake samu a daɗin na yanzu gaskiya ba a samun shi yanzu saboda sanaga sun san amfanin awon da irin kwanciyar da za a yi idan mace za ta hayo kenan suna zuwa asibitin ba kamar da ba mm, suna zuwa gaskiya sosai kam hajiya raliya kenan jami'ar lafiya a sashen kula da masu awon ciki a asibitin kwararru na rashid shakoni halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga jigawa a najeriya cutar yoyon fitsari wato vvf a turance cuta ce da ke samun mata bayan haihuwa sai dai bayanai na nuni da cewa waɗanda ke ɗauke da cutar na iya samun lafiya bayan an gudanar masu da aiki. Amina Abdullahi Girbo ta aiko mana da rahoto game da yadda cutar take da kuma yadda wasu da ke ɗauke da cutar suka sami lafiya bayan an yi masu aiki. Babban likita a asibitin masu fama da lalurar yoyon fitsari a garin Ningi da ke nan Bauchi. dr lamaran dattijo ya bayyana yadda ake kamuwa da cutar da kuma yanayin da mata sukan kasance to babban abin da yake kawo wannan ciwo na yoyon fitsari shine gardamar nakuda kamar yadda muka ce wannan cuta ce ta iya mace idan mace ta samu juna biyu lokacin nakuda ya yi in aka samu gardama nakuda ta yi gardama aka gagara aihuwa to shine ake samun wannan cuta ita naƙuda ba a so ta wuce awa goma sha biyu to amma yawanci mata da suke zuwa da wannan cuta za ka samu sun yi naƙuda ya kai kwana uku to idan ya kai kwana uku nan za ka samu eh, kan jariri ko jaririya ya danna jakar da fitsari yake taruwa so idan ya danne jini baya iya shiga wannan jaka so idan dannewar ya yi kwana da kwanaki jakar takan samu mutuwa ba ta samun jini yana shigarta idan daga baya bayan an cire jariri za ka samu ita wannan jaka ta bule so sai ga fitsari maimakon ya taru a yi shi yadda aka saba yi sai ka ga yana eh, tsiyaya ta farjin mace yadda ba ta nan ya kamata fito ba na biyu kuma da yake kawo shi shine akwai wani yankan gishiri da ake al'ada ce ta hausawa a garuruwa da yawa na hausawa ana irin wannan in naƙuda ta gagara za ka ga Ah, ma ta gargajiya takan yi ƙari saboda dan buɗar hanya to wannan shi ma yana kawo eh, wannan ciwo na yan fitsari shi wannan gardamar naƙuda ɗin zai iya faruwa akan kowace mace amma an fi samunsa a mata wanda suke da ƙarancin shekaru saboda ba su gama girmansu ba saboda rashin gama girmansu yakan sa idan jariri kan jariri ya zo shi sai ya makale to wannan makalewar shi yake jawo matsalar in ba a yi maganin ta ba to rashin maganin wannan matsala din shi yake jawo yoyon fitsarin ba wai ita matsalar kanta ba yanzu idan kan jariri ya zo ya makale idan aka je asibiti aka yi aiki aka cire lafiya kalau ba wani yoyon fitsari amma idan aka bar shi ya kwana da kwanaki shine yake jawo yoyon fitsari dokta lamaran dattijo babban likita a fannin masu fama da cutar yoyon fitsari da ke ningi na ji ta bakin wata mata mai suna ummi wanda ta samu lalurar kuma ta warke ina shan ruwan zafi amma ban taba tsugunawa na fitsari ba to ni na aza idan an aihu ba a fitsari ne saboda ban san kan shi ba sai maman mu sai take kuka sai ta faɗa mu sai ta kira mai gida na din sai ta faɗa mishi sai yake cewa in sha ruwa an jima in ban yi ba za mu je asibiti to dama a bauchi nake da aure sai muka je wani asibiti ibrahim bako sai suka ce mu hanzarta mu je ningi ina da matsalar yoyon fitsari to tun daga lokacin sai nake kuka nake cewa ni kan gara na mutu tun da ni dai ban taba ji an ce akwai wata macen da ta kamu da yoyon fitsari ba hala wannan ciwo da a ce sai a kasar waje ake magani shi to iyaye na talakawa ne yayi dan yi na samu lafiya da muka je asibitin sai matan ta ce na bar kuka insha allahu akwai ana samun lafiya a ningi akwai kwararrun likitoci to shekara dai kenan muna ta ɗawainiya allah bai sa a mun aiki ba sai ranar sha takwas ga watan hudu da ya gabata to yanzu alhamdulillah na gode ma allah da kuma likitocin da suka ba da gudunmawansu suka kawo mun ɗauki har suka ceci rayuwana na samu lafiya. Ummi kenan daga ƙaramar hukumar alƙaleri ɗaya daga cikin matan da suka kamu da cutar yoyon fitsari kuma suka samu aiki ta warke. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Wani kwararren likita ya tabbatar wa muryar Amurka cewa za a iya kaucewa kamuwa daga cutar sankarau baki ɗaya in ji wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu. Farfesa Isa Abubakar ƙwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano ya bayyana hanyoyi da za su jawo a kaucewa kamuwa da cutar kashokan. ita wa cuta ce mai sauki mai kuma wuya saukinta shine tunda allah ya ba da ilimi na har an gane ƙwayoyin cutar da ke jawowa kuma akwai allura ta rigakafi ta musamman waɗanda ake yi wa mutane to idan ya zamana gwamnatoci sun samar da kwayoyin allurar rigakafin nan mutane kuma suka yi abin da ya dace wato ya zamana sun ba da kansu a yi musu wannan allura to wata ma za ka ga in an yi sai bayan shekaru biyu mutum yake bukata a sake to idan ya zama na dukkan mu mun haɗa kai gwamnati ta samar ma'aikatan lafiya sun yi allura mutane kuma sun karɓa to in aka samu mafi yawancin mu da an yi mana allurar rigakafin nan to wannan cuta za a karya alkadarin zuwanta a matsayin annoba to amma abin wuyan shine cewa wani lokacin zaka ga allurar rigakafin nan ba a samun eh, ba a samun yawanta da zai ishi kasashe musamman mu kasashen mu da yake muna da yawan al'umma sai ka ga a duniya ma baki ɗaya an ce ga iya adadin allurar da ake da to kuma bata isa a ce ta ishi kasashe biyu ko uku ba ma a nahiyar da abin yake faruwa to shine wuyar wani lokacin ko da gwamnatocin kasashen suna bukata zaka ga dan yawan da za a ba su bai ishi mutane ba to wannan yana jawo matsala sosai amma banda allurar rigakafi wato mutane kuma su kiyaye a daina kwanciya cikin cakudu inda za a cakudu kuma ka ga wunduna ana rirrife su iska ba ta gudana to duk irin waɗannan za a kakkauce musu domin gudun yaɗuwar cutar idan kuma aka ga mutum yana da alaman alama ko da guda ɗaya ce ko alamu na abin da ya shafi sankarau ɗin maza maza a garzaya asibiti akwai magunguna da ake amfani da su wajen warkar da waɗannan mutane akwai lokuta na yanayi da ake amfani da waɗansu magunguna domin ba da kariya ba sai ma allura ba magani ne na haɗiya to amma wannan abu ne na masana ne suka san yaushe ne ya dace a yi amfani da wannan Farfesa Isa Abubakar ƙwararren likita a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A maraɗin jamhuriyar Nijar kuwa jami'an kiwon lafiya ne suka gabatar da wani shirin wayar da kan al'umma game da cutar tarin fuka Shu'aibu Mani ya aiko mana rahoto daga maraɗin ta jamhuriyar Nijar. Sabilin halin ko in kula da waɗansu masu ɗauke da malatin TB ko babban tari ke nunawa har ta kai su zuwa mutuwa. Sashen yaƙi da cutar TB da tsara wani kamfe a babbar asibiti da birnin maraɗi a matakin faɗakarwa da rigakafi ga mutane kwamishinan yaƙi da babban tari a cikin jiran maradi malam hayo amadu ya ne wata illa ce gare ta yaya ne take faruwa a jikin mutum kuma ya wani irin matakai ne ya kamata a ɗauka na yin maganin ta kuma da kare jama'a to yanzu a nan jiran maradi ko kuna da alƙalin mu wanda suka da son cuta ta babban tari bara mun samu mutum dubu da ɗari da goma tara da uku to amma bana mun samu dubu da ɗari uku da tamanin to wai ainihin ya dona cuta ta babban tari muke jawo ta ma ita abin da ke jawo jawo ta wani kwarin halitta wanda muke cema a likitance muke cema basil de coach a idanu ba a ganin su sai an sa na'ura kamar wanda bai da lahiya shine can a cikin huhu suke a yayyafa sai su samu shi tari har ya kai ga bai iya cin abinci yana masa sanin ne kuma za ka kamar ya rami ko ya koma ba abinci ba ya ci ana kirarin cewa wani na iya samu wani wannan cuta eh a gaskiya ana iya a dauka lokacin da yake yin tari lokacin da kwarin wannan suke hitawa daga cikin lumhashin shi sai su shiga cikin iska milahiya in ya aka katar ya shaƙi wannan iska lokacin shi ma sai wannan kwari sai shiga cikin huhun shi kuma ne ne masu ke so su girma shi ma wannan mutumin shi ma sai ya kama da wannan rashin lafiya. yanzu anan jana maraɗi wani mataki kuka ɗauka na rigakafi. kun da ke da rashin lafiya wanda ya san yana tari ya zo likita a auna a gani in yana dauke da wannan ciwo na tari sai an shi magani tunda akwai shi ana warkiya tabbas ana warkiya shine rigakafi na kirki na biyu ana ma yara shaushawa nan bcg da ake ma mutane tana kariya ita ma da da ciwon wannan tari albarkacin wannan kamfe yan malati da dama ke daukar jiya a babbar asibiti birnin maradi inda na ci karo da malam isufu wani matashi da ke garin bauɗe ta a kasar tasawa wani ga cuta lokacin da ta same ni akalla yanzu shekara guda ba wata daya ga ka asibiti kana samun kulawa? eh ina da samun kula daidai gwalgwado dai haka ba da matsala da irin wannan wadda zan ci ta takura min ya kake jin rayuwa yanzu eh to yanzu rayuwa ta gaskiya ina dan ji dai da dama saboda dai ban yi da samun jikina ba da yadda nake ji da gada amma ina dan samun sauki a hankali insha Allah ka sha magani eh ina sha magani yanzu wannan cuta ta babban tari na da matukar illa ya zuwa kisa hakan ya sa malam hayo amadu kwamishinan yaƙi da babban tari a cikin jiran maradi ya ka tsokaci ya zuwa kira da awu da ba da magani duka gwamnati ta ɗauka a kan ta suke yin a kyauta ba a ba da ko dala mutum in yana tari in zo likita za a wani tarin shi kyauta za a ba shi magani kyauta kenan mutane su gane kan mutum ya ji tsoron zawa likita ko wani abokin hudaka yana tari a yi kokari a kwatanta mashi ya zo wurin likitoci a auna shi a ga in ba wani tarin ba ne. Sha'ibu Mani, muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Mani, A jihar Nejan Najeriya cutar kwalara ce ta hallaka mutane sama da goma. Shin kowane matakai hukumomi suka ɗauka domin shawo kan cutar? Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoto. A yanzu haka dai mutane 120 ne suka kamu da cutar kwalara mai haddasa amai da gudawa a jihar Naija da ke tarayyar Najeriya. Hukumomi a jihar Niger dai sun tabbatar da mutuwar mutane goma a ƙananan hukumomi guda hudu da suka hada da ƙaramar hukumar Bako, Labun, Kacha da kuma ƙaramar hukumar Bidda. Amma a ƙaramar hukumar Bidda ne waɗanda suka mutu suka fi yawa domin kuwa a nan ne mutane bakwai suka mutu, kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya yi ƙarin bayani. eh an samu rasa rai da na faɗa a bida eh, mutane bakwai um, sun rasu a cikin bida local government um, sannan mun samu mutane um, guda ɗaya guda uku sun rasu a kacha lavun da bako local government su a takashe za ci mutane goma kenan a cikin jihar niger sun rasu daga cutar cholera din nan kawawa yanzu dai gwamnatin jihar niger ta ci ta bayar da naira miliyan 25 domin tabbatar da shawo kan yaduwar cutar da kuma taimakawa waɗanda suka kamu da cutar da magani in ji dr mustapha jibril Ah, mai girma gwamna namu alhaji abubakar sadiq sani bello ah, ya bayar da approval an fitar da kuɗi an fitar da miliyan 25 ah, domin tamakawa ga wannan abin da bayar da sa magunguna duka asibitocin saboda mutanen da suka je asibitin ba za su biya komai ba sannan kuma duk da haka ana nana yadawa ta jarida ta rediyo kuma an mitin kuma da su ma sarakunanmu gaba daya su ma an sanar da su da masu angwanni akan cewa lalata fadakar kan jama'a cewa akwai wannan cutar ta shigo so duk wanda ya kama da rashin lafiya ya je asibiti ya shi magani kuma a ajiye magunguna a ko ina tuni dai hukumar unicef ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai taimakawa yara ƙanana ta kawo ɗauki akan wannan cuta da ta ɓarki a nan jihar Niger. Malam Muhammad Khalil shine babban jami'in hukumar ta UNICEF da ke kula da jihar Niger. Eh kamar da kuka sani ita UNICEF eh, kullum aikin mu shine mu marawa gwamnati baya don ta aiwatar da ayyukan da ya kamata ta yawata ma musamman yara da mata tunda dama su ne nakasassu. A farkon shigowar wannan damana dai ma sun nuna cewar mutane sama da 6,800 ne suka harbu da cutar ta kwalara a jihohi 20 na Najeriya, inda a ciki mutane 97 ne aka tabbatar da mutuwarsu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto daga Mina, headquarter jihar Nejan Najeriya. Maryam Bashir Bugaji gare ki. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasir Yakubu birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau. Ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya. malamai. Abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro dodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.